farin sake kasancewa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 31 da kuma 41. kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa rediyo sannan za a iya jin mu yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa Zahra Aminu Fage. Tare da ni Amina Buhari Auna. da yadda aka saba a duk ranar Juma'a shirin yau da gobe kan tabo abubuwa daban-daban kamar su al'adu, nishadi da dai sauransu. Filin na nishadin waƙoƙi ne da girke-girke. dare muna tafa da karin bayani. A cikin shirin namu na yau zamu leƙa zauren tattaunawar mu a Kano. Sannan za mu zirci filin kwallamar mu sai ku kasa kunne domin sauraron shirin yau da gobe. Masu sauraro ba tare da ɓata lokaci ba ga wakiliyar sashen Hausa a Kano Baraka Bashir da bakon da ta gayyato mana a filin mu na nishaɗi. nishadi daɗi bakuncin wa muka samu. ya samu bakuncin abdullahi mansur wanda aka fi sani da oga abdul wasu kuma ce zango boy zango boy zangon ah. yana ah, zango dai adamu kamar wanda kowa ya sani to yaya aka yi ka fara waka kai na ga hip hop din ma ya shige ka tunda a magana ta kama kana ɗan rausaya da har <laughs> saboda ya waka an same ta ne da a secondary school saboda yawan sauraron abin don ni na tashi na da son jin waka amma kuma sai irin akala na karkata ga abubuwan da suka fi dangantar hip hop din mm-hmm. so daga nan na samu abin a raina har da aka fara aka zo inda ake yanzu da ka fara a gida yaya iyaye suka karbi da ka fara nuna sha'awar kai kana son waka eh ban samu wani matsala ba gaskiya dangane da issues na gida especially irin issues din da artist suka fiye samu na kana da talentin abun kana so ka yi kuma a gida ana nuna ma ba haka ba haka ba one thing dai iyayena sun yi believing da ni baran zai yi wani abu da zai zo ya tanishin image nasu ba so definitely da na fara ba a ce mun ci gaba ba kuma a ce mun tsaya ba amma dai ana sa ido akan abubuwan da nake yi kamar shekara nawa da ka fara waka eh na fara waka yanzu ina ga na kai wurin at least shekara uku da a music industry kana gama secondary school ke na ka fara ina gama secondary school na fara to Tuba mu labarin karatu an ci gaba bayan gama secondary school eh an ci gaba bayan fara bayan gama secondary school uh, kamar yadda na faɗa ni sunana abdullahi mansur ne an haife ni a jigawa na yi model boarding primary school ringim da junior school na wani yi gstc karkar na secondary school and immediately bayan na yi graduating mm. yanzu haka ina Kano University of Science and Technology Udil ina karanta biology. Biology. To ya kake hada waka da kuma karatu? Ya wannan ba zai zama wani ishu ba. A rayuwa ba wani abu wanda yake mai wahala sai ko in kai kame da shi abu mai wahala. Mm-hmm. komai lokaci ake bashi at least akwai ranakun da a duk sati na duniya wanda student bai da bai da lectures so mostly ma kuma ni da yake music din da na fara shi bayan na yi kandi irin like na ɗauka tsawon lokaci na hutu hmm. zuwa na gama level 1 na level 2 duk da a school dai sometimes in when it comes to a rap battle haka na kan je in participating hmm. amma ba na yin abin sosai hmm. fiye da a ce an yi hutu ga kuma yanayin yadda muke samun kanmu a cikin matsala na strike da sauransu dai so a wani lokutan aka fi music din ba wai a lokacin da ake school ba lokacin lectures eh, to da wacce ka fara da wacce waka ka fara e kamar yadda na faɗa ni yoga abdul white house family record artist ne a record level ɗin adam zango mm. so project na wani farko da muka fara yi da su akwai wani series da na fara akwai batu amma ba mu hello irin musical series ne mm. na waka mm. waka ne wanda na fara shi Uh, na yi episode 1 da 2 da 3 sai na tsaya da na tsaya da su haka mun koma school na to a wani lokacin ne ma na dogon hutun da nake fada miki mm. lallai na kai na kai wurin shekara ɗaya ban kara cewa ba komai daga baya da na dawo sai na ma ajiye issues din wancan series wakan da nake yi sai na sake first official song na wa under record level yau wato yan sa ido ya take yan sa ido yan sa ido kusan waka ce da ta yi kaurin suna sosai mm. kusan duk wani tiktok a indiya arewa yake son wakan ah, ana yin wakan ko a jiki na don kana saka min ido masu gulma da zagi na na ɗauka hakan ado duk mai hankali ya san ruwa gatan bado sai a kara kara hakuri malam ciwon ido ko ka so ni dai ko ka zage ni dai na sai baka taɓa canza min kaddara dara ga dare Allah ne yayi kadangare e ina ci da waka wasu na sana'an bara e lollipop na yi dop sifa ruwa na a cup baka bani ci baka bani sha in magaru ba zan mutu baka sa in kai sha bara dai sai yi haka dan na san duk wanda yake gida ke jin hirar nan yanzu haka na tada mai tsumin to wato a tiktok aka fi saka wannan wakar eh wakan kam ya yi trending sosai a tiktok abin ya yi gudun viral alhamdulillah to me yasa ka zaɓi wannan eh, makala ta sa ido eh, abu ne wanda duk lokacin da na yin waka hmm. ah, ba wai ina yin waka ba don zan ce ina yin waka ne kawai don ina so in isar da wasu sakonni hmm. so daga lokacin da na ce na zauna ina sauraron kiɗa ina so in yi waka hmm. nakan kallon waɗannan abubuwa ne na challenges da suke faruwa da ni a karan kaina da kuma mutanen da nake rayuwa da su yau da gobe to mun tsinci lokaci ko in ce mun tsinci kanmu a irin yanayin wannan lyrics din na cikin yan sa ido ne a wannan lokacin mm. kakan rayu kakan rayu da mutum yana yi ma two face da zai sauransu Wai bai san ba in yanzu duk duniya za ta taru a ce wannan ruwan nawa ne rabona ne in duk duniyan nan za ta taru babu wani wanda ya sai hana ne in sha so dalilin da yasa aka yi wakan yan sa ido kenan nan na samu concept din to banda ita sai wacce ke kuma wacce aka san ka da ita banda ita kuma ah, a akwai wakan adam mai zango baza kuɗi da ya featuring dina mm. shi ma ya yi hit sosai har da kai a ciki eh. to a dare da muna miji har da ni bas dina a baza shi ne. gumina nake ci masu gulma kaina na bar su da aiki kullum gaba gaba masu min hasada haka ke mini taki ni fa ko a jikina da talauci kaɗai nake iya yaƙi ni lissafi na kullum ta yaya zan fi ka 'ya'yan banki eh ba za a fi mu abinci ba kuma a fi mu lauma ba ba za ba za ka fi na insta kuma ka fi ni tiktok ba baza baza ka fi ni da ac kuma ka fi ni fanka ba baza baza ka fi ni suwagu kuma ka fi ni chilin ba something like that da ina ce ko ka fi ni da ado za ka fi ni da zango ba kuma na san sun gane mm. so haka ba za ki to wani irin kalubale ka fuskanta a harka ta waka ya eh, rayuwa ba wani abu da ake yin shi wanda babu kalubale ah, ko a kwance kake a gida mm. a ce ana yi ma komai baka fita dole za ka fuskanci kalubale don ba a ce kana zaune ne hidimta ma ake yi komai da komai yi ma ake yi akwai lokacin da in ka ce hey wane kawo mun ruwa a lokacin da kake bukatan shi din ne ba a lokacin za ka kama ba to wannan kalubale ne so definitely kamar yadda na faɗa abin da na ɗauka rayuwar gaba ɗayanta ita kalubale ce hmm. so dukkanin wasu challenges da suka dauke ni ba na daukan su a matsayin wasu abubuwa da zan faɗa da suka dame ni a abubuwa ne da suke bude min kofa in kallon wani abu wanda zan yi shi wanda ya fi na baya dole dai akwai su a bayyana mana muji <laughs> to baya wuce dai issues din kamar yanzu tun da dai damar ba wani dadewa ne a harkan ba hmm. kuma alhamdulillah ah, an sama an samu achievement fiye da wasu wanda lese sun yi shekaru ninkin ba ninkin namu a cikin harkan so definitely yakan faru daga lokacin da muke kara uh, girman mukan samu matsaltsalu da wasu mutane hakanan waɗanda suke mun zo mun same su a gurin dai kuma kamar Allah ya kai mu wani mataki wanda ya wuce nasu ga kuma issues na dai rashin support do ni ba zan yi magana yawwa do ni ba zan yi magana akan irin rashin support din sosai ba amma dai still akwai wannan issue din tunda ni artist ne wanda ina da record level but at least dai duk da hakan akwai ishu na rashin support duk wani artist a arewa yana fuskantar irin wannan challenge din ba kamar na ku da yan kudu su ba haka suke ba haka suke ba su kusa riga riga yin promoting artist ma suke yi to me a ganin ka me yasa munanan arewa ba sa kokarin su yi promoting din ku eh a kalma daya zan yi ce bakin cikin ne dai kawai mm-hmm. yau an wayi gari ni ne a mataki kaza to sai in ke ganin kamar na tallafawa wani ya je wurin can zai zo ya wuce ne ko makamancin haka mm. while ba haka bane ba duk kamar yadda na faɗa miki in kika kalla a kudin kusan riga riga promoting artist suke yi mm. yau an taimake ni to ni ma kokari nake in taimakawa na bayana na bayana ma haka haka haka generations na su yake amma mun nan karan kanku ba ku taba an karar da manyan ba misali ai ba a rasa wanda suke taimakawa akwai wani abu da yake a zuciyan kusan zan ce mu malam bahaushe mm. duk wani artist da za ki samu wanda ya mekin mu muke tare da su kuma muke jin abin da ya fita a bakin su majority za ki ji suna magana akan ai su ma lokacin da suna tashi babu wani wanda ya taimake su saboda haka daga inda wancan suka ajiye su ma dora za su kenan su har yanzu su ba su yi yunkurin su sauya wannan abu ba eh, gaskiya da yawan su irin abin da yake a ransu kenan misali idan Allah ya sa ka samu kai breakthrough shin kai ma hakan za ka yi ina da yaƙini da kuma samun yarja kaina a karan kaina mm. don yana ɗaya daga cikin abin da ya sa kullum nake addu'a Allah ya sa ma in yi makin din in taimaki wasu na bayana mm. don nuna ma waɗancan taimakon wanda yake kasan gaba shi bane abin da zai durkusar da kai ba mm. wani irin alfanu ka samu a harkar ta waka eh, a an samu alfanu kala kala gaskiya ah, tun da muna fita muna muna gararin mu ba wanda zai gamu ya ce ga wannan can yawan zo lokacin da yin mun kwatan sai mun san face mask wani gurin da mask din ma sai kana ta abin nan daidai da sauransu yanayin jama'a dai da sauransu to at least a ce yau ka fita daga cikin gida za a tare ka ko ka je wani gari da ba naka ba mutane da su ganka suna jin daɗi da sauransu is a blessing a rayuwa sannan music kusan shine abin da ya kai ni matakin da na kama kudaden da suke ban kama su a baya ba kafin harka so gaskiya alhamdulillah alhamdulillah kana yin stage show ne ina yin stage show sosai to banda wannan guda biyun waƙoƙin da kai mana sai wacce ce kuma wacce kake ji da ita eh a yanzu haka ne kamar yadda na faɗa miki ni artist ne mai daukan tsawon lokaci kafin in sake waka mm-hmm. a yanzu haka in muka ajiye wancan abin da na faɗa miki na farko da kuma 'yan sa ido mm. da baza kudi mm. zuwa yanzu gaskiya ban kara sake wani single ba amma insha Allah a cikin satinan da za mu shiga ma nake da sa ran sake sabon waka to ita sabon waka ko zai mana taba ka lashe ne a dan lasa <laughs> har yanzu dai muna zaune ne saboda muna da abubuwan a kasa so mu tantance menene abin da za mu saka din ba ni da record level nawa azumi da management nawa to a waɗancan farko da kace ka fara wanda ka yi series guda uku ai baka rera mana su ne da su ba akwai batu ma waƙoƙi ne wanda sun yi trending sosai tunda waƙoƙi ne da suka yi magana akan rayuwarmu mu ne da gobe mm. episode 1 na yi magana akan irin mazaltalun da suke faruwa a arewaci abu na biyu muka zo muka yi malam ofisa kafi karfin naira goma shi akan menene eh, magana ne akan cin hanci da rashawa mm. bayan nan kuma muka zo muka yi ah, muka zo muka yi a akan mutuwar aure mm. yanayin yadda aure yake mutuwa a rayuwar mu ta malam bahaushe wanda yanzu haka ma da insha Allah very soon ina sake ah, next official track nawa abin da zai biyo baya ci gaban wancan series din na akwai butu ne don mun ma daukar videos din ina ga duk waɗanda suke bi na a shafuka na sada zumunta za su gana postin trailer din so insha Allah very soon za mu abin ina kake ganin kanka nan da shekara biyar ai nan da shekara biyar ina kallon kaina a wani guri wanda a mafarki na nake ganin wannan guri mataki da a samu international recognitions dai kawai insha Allah a yanzu an san samu recognition zane cikin gida e an samu ana ma kan samu wani da wani aka samu ah, na ci award na northern Fandora and um, na ci award na uh, sati biyu da ya wuce ma na je ka suna na hansa award na mtn mm-hmm. inda na ma samu na yi winning category har guda biyu wanda history ma ba wanda ya taba haka mm-hmm. na ci best song of the year sannan na ci next rated artist hmm. so da dai kuma wasu wanda ba su kai haka ba suna nan da yawa to al'adar shirin da muka yi wa mawaƙi ta tsaye mu ce mana <laughs> mana amshirira voa versus america ko kuma ya sha kayi duk wanda ya zaba amma ka'ida shi ne ina yin shiru kana ɗauka kai shiru kayi tunani to baka ci ba kenan <laughs> ok to oga abdullahi wa voa wakili ba na yin duk abin da babu dalili na zo interview na sha lollipop na yi dub kuma muka sifa ruwa a cup tare da biwaye ladies man irin a haka muke yin shi to lalle kam ka ce ba za ka sha kula <laughs> godiya biwaye da godiya filin kwalamar mu. sauraro barka mu da sake sada da ku a cikin zauren mu na yau da gobe bangaren girke-girke a yau muna tare ne da malama ummu kusum muhammad wacce za ta gabatar mana da wani farfesu wai mai daddawa to me sauraro kowa dai yana jin ana cewa farfesu mai daddawa wanda iyaye da kakanni suka yi amma matan yanzu da wuya ki ji an yi amfani da daddawa akan abubuwa da yawa na girki dan yanzu ko miyan kuka fara kubewa wata sai ta ce miki ita ba ta sa daddawa ba <laughs> to wani mu ji sirrin daddawan kuma da me farfesu mai malama ummu za ta zo mana da shi a wannan zaure namu malama barka da zuwa barka mu da yajiya binta malama ummu kin ce farfesu za mu yi mm. kuma na daddawa kuma mai daddawa daddawan mata ta batso dan eh. an fi ce mata haka eh wannan media da tafi warin maki bakan nan wannan bakan zaki ganta kamar tsaki tsaki haka to da ita za mu yi amfani yau insha Allah to malama umar shigo mana cikin kitchen to assalamu alaikum masu sauraron mu da farko dai za mu yi wannan farfesu shi bai da zaɓi a ce ko nama ko kifi duk wanda Allah ya wore maka kuma naman ma kowanne iri ko na rago ko sa ko kai ko ma na maciji ka samu za ka yi farfesun ka ko mm, kifi musamman ko zuru yawwa musamman mu zuru kin ga aka yi wannan farfesu na maciji ai ba karamin daɗi yake yi ba kai ka tsinawa mun ku a baya fa ai wannan ina ganin kila saboda suna tsoron shi ne ko to kila mm, suna tsoron shi ba sa iya amfani da shi mm. to da farko ki sami ko naman ki ko kifin ki sai ki samu kayan miyan ki bayan kayan miya za ki samu sinadarin ɗanɗano bayan sinadarin ɗanɗano gishiri sai kayan ƙanshi duk wanda kike da bukata citta kanumfari tafarnuwa duk wanda ke da bukata a kayan ƙanshi wanda kike ci za ki tanaje shi sai kuma ki tanaji man kaɗan ki to in baki da man kaɗan ki samun man gyaɗa ke amfani da shi da farko za mu bari fara sarrafa daddawa mhm. daddawan batsan ki bayan da ake amfani da daddawa ake amfani da ita ba za daddawan batsan ki a cikin turmi da citta sai ki dake su su liƙui su yi gari sai ki koma sai ki kwashe in kika kwashe sai ki zuba shi a cikin roba haka in kika zuba shi a cikin roba ki zuba mishi ruwa kamar da yake dama gyaɗa in zaki yi kunun gyaɗa to haka shi ma zaki wato sai an narkar da shi yawwa sai an narkar da shi kaya ya zama kamar kullu ya zama kamar kullu to sai ki koma inda suke tace gyaɗa still ki dinka tace shi wato ki samu rariya kike na sai ki tace rariya kuma ba ki samu rariya ba idan ka zuba mishi ruwa ka dame shi din nan ko za ga ruwan ya canza kala zai canza kala zai koma kamar ruwan madara haka mm-hmm. kamar irin kin dama kamar madaran ruwa haka mm. haka zaki ga ruwan ya koma to sai ki tace shi ma'ana idan har ba kama da rariya yawwa sai kai a hankali ka ya dan kwanta kasa yawwa sai ki tsiyaye wannan ruwa mm. idan ki tsiyaye wannan ruwa shi shi asalin tsakin zaki gan shi baki yana can kasa yana can kasa zaki gan shi baki idan ma madarin da wanda ya gama fita ba zaki kara mishi ruwa in ki kara mishi ruwa ki gauraya ki gauraya ki gauraya ki bashi shi dan kwanta sai ki tace har ki ga asalin tsakin ya koma baki to sai ki zubar da wannan tsaki ba ma bukatan shi shi wannan ruwan madarar na daddawan batso shi zaki zuba a tukunya in ta zuba shi a tukunya idan ruwan farin girkin farin girkin kenan ta zuba a tukunya in ta zuba shi a tukunya sai ki dora shi dan tafarfasa ni dan tafarfasa sai ta zo ta zuba kayan miya kayan miyan shi ba soyawa za a yi ba za a zuba shi haka akan wannan ruwan to me da menene a cikin kayan miya kayan miya mun ce tattasai albasa ta bugu mama bukatan tumatir za mu zuba shi a cikin wannan ruwan da don batsa da ya tafarfasu za ki ji ma gan ganshi saboda kin sa mishi citta to kuma a cikin jikin ake sa tafarnuwa sai ki zuba shi kika zuba shi sai ki ɗauko ruwa sai ki zuba ruwa kai ki cika ruwa in kuma kina so da romo sosai kin san yake daidai bukatar da ruwan farfesun ki mm. to bayan ya ta farfasa sai ka dauko abin da kake da bukata nama ne in kifi ne in ma naman macijin ka samu sai ka zuba to kin ga shi naman maciji da kifi ba su da karfi eh, ba su da karfi naman maciji da kifi ba su da karfi to kin ga ba ki sa ruwa mai yawa ba kenan mm. in kuma nama ne kin ga musamman a ce ko naman sa haka shi na da karfi ki zuba ruwa ka daidaita ruwanka sai ki zuba wannan naman naki a ciki wanda kika samu sai ki zuba shi a ciki dama kin sa sinadarin ɗanɗanon ki kin sa gishirin ki kin saka duk wani spices da kike da bukata kayan kanshi a ciki sai ki da sai ki rufe shi in kika rufe shi in ya nuna zaki ki sauke abinki to kin ga in yawon maciji ne ba sai kin yi amfani da mai ba saboda shi yana da maiko to eh, ba sai kin yi amfani da mai ba wato shi mai ne da shi shi mai ne da shi hmm. kin ga wasu wasu kifi ma ba a ba su cika samu shi mai ba aka sami kifi mai maiko to kin ga duk ba sai ka san in kana da bukatar jeman naman ka ba mai maiko bane sai ka so dama ka soya wannan man kaɗi sai ka tsiyaye man kaɗan ka a ciki wannan shine farfesu mai daddawan batsu. sannan hajiya binta wannan farfesu mai doba tsoho ba wai daɗi kawai gare shi ba hatta ga lafiyan ya mace misali mace mai shayarwa ake ji an ce wata nonanta ya tsinki ba kauri ba maiko to wannan farfesun shi ake yi ma wa duk wata mai wannan lalura mu je a can kuma cikin ikon Allah kika da ta fara sha yau gobe jibi ta ci naman ta sha roman ake ga ruwan nono ya gyaru. To da fatan ne sauraro zai gwada ya ga yadda ake wannan farfesu mai dadda da kuma amfanin da yake da shi. To amma mana um, cikin wannan farfesun baka iya dan yankan ganye misali ka dan watsa a ciki. Za ka iya sawa. Mm, abin da za a yi ka yake so. abin da za a yi ka yake so. Amma in dai za ka yi na wannan na ya kawo maka ko ya gyara maka ruwan nono ne eh. a to ba za ka sa wannan ganye ba na manta ba gaya ma sauraro ba in za ka yi na wannan ya kawo maka ruwan nono za ka sa mishi albasa sosai mhm. ka jijjiga mishi albasa ka suba mishi sosai albasa ta ji sosai kafin mu sallama da ku bari mu kawo muku bayanai akan abun marmari mai zaki yau mama ta ni da hajiya halima muhammad mahmud yau na tare da ke za ki mana kin ce wani abin shan ne shi ma aka eh. samawa mai sauraro me za mu yau to mai sauraro assalamu alaikum yau za mu yi fruit in yogurt ne fruit in yogurt kuma uwar gida tana bukatan dan kwananta mai dan fadi da za ta yanyanka a ciki sai kuma uwar gida tana bukatan kayan itace har wayo kayan itace da ya kunshi shi ma wannan ya danganci abin da ake da shi a wannan lokacin wanda yake a lokacin ake yayin su ake yayin su don ba wani akwai yanzu yau ba za ki gani ne da lemu yau wani lokacin wani abun babu eh ko babu gwanda wani lokaci za ki ga ya shi kan ma shi ya fi wahalan samu mm. eh muna da dan matsalan shi a arewa don haka idan ka tashi to a wannan lokacin sai ka nemi abubuwan da yake akwai mm. kamar kin ga su gwanda mm. inibi abarba ayaba lemu mm. tufa mm. Um, ayaba eh, akwai pear eh, eh, wani mai kama da gwaiba wannan avocado din nan da ake cin shi a abin da shi to shi wannan yana kama da gwaiba ne wanda in kika yi kusa da ake ji shi yana da dan dan tsauta da sama haka ta kasa kamar gwaiba ya ne ke da shi to shi ga shi ma duk in yana a lokacin mm. sai uwar gida ta nema shi yasa ni ce mata duka kowanne za ka nema ka yanyanka shi kamar gidan suka duk idan uwar gida ta yanyanka su sai ta nemi kwakwa shi ma idan uwar gida tana so da bayan shi babu matsala in ta fasa kwakwan sai ta yanyanka shi shi ma ko ta sa abu ta kankare sai ta hada da shi idan kuma ba ta so sai ta kankara bayan sai ta yanka fara ya zama fari zalla to idan uwar gida ta gama yanka sai ta zuba a cikin roban nan da na ce miki uwar gida za ta nema mm. sai ta zuba idan ta zuba sai ta ɗauko shi ainihin yogurt kenan sai uwar gida sai ta zuba yogurt a ciki sai ta tsiyaye yogurt a ciki yogurt din dai ya rufe shi ainihin kayan da aka hada a cikin wannan itatuwa da ta yi eh, kwano Kwano. Kwano roban ta ko kuma eh, acrylic wanda eh, yawwa a turance yawwa ana ki akwai shi ma ko salad bowl din mm. to tunda ana iya duk shi ma salad din ne sai ki zuba sai ki dauko shi ainihin ainihin yogurt ɗinki sai uwar gida ta juya yogurt ɗin nan a ciki ta dan motsa shi sai ta sa shi a firiji ya ci gaba da sanyi idan kuma a lokacin za a sha tun da dama kila shi kayan itatuwan nata mai sanyi ne sai dai kawai ta zuba ta miƙa a sha kowa ta zuzzuba mishi a dan ƙananan. har an gama yi a kananan kuma zai kayatar ga yawan kana kallo amma ba kana so zaka sha shi ba kayan marmari kana kallo suna ta tsalle tsalle kuma an yanka shi iya da zai shiga baki babu wani matsala sannan kuma za a taru baki da shi za a yi buɗe baki da shi za a sha a kowane lokaci ila da rana ko da dare baya da wani lokaci ko kuma ga ƙarin lafiya da gani za a samu abun amfani a jiki. Jajiya <laughs> mun gode. kashe hula a sha tuwo. saurari saurare baki daya abin da ya sawaka kenan a jerin shirye-shiryen yau da gobe na wannan sati. Don haka an nan ne zamu dasa aya yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aikina da ta taya ni gabatarwa Zahra Aminu Fage da ya daidaita mana sauki kuma ya haɗa mana shirin baki ɗayansa da dukkanin abokan aiki da suka bada guduma a cikin wannan shirin. Ni ce Amina Bahari Auna daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku. Ai karshen ƙarshen mako lafiya. Amurka yau ta tantance. gaban su kwarai ba za su bare